tashar kundin shahara Haƙiƙa a wannan lokaci na wadatuwar kafafen sadarwa a hannun mutane yawanci ana samun katsalandan na yaɗa labarai ba tare da tantance gaskiyarsu ba to da alama a garin neman gira za a je a rasa ido Duk wanda ke da irin wannan ɗabi'a ta yaɗa labaran ƙanzan kurege, to ya kamata saurari wannan karatu kai tsaye daga bakin babban malami da ke jihar Kano, wato shek karibullah shek nasiru kabara ji abin da malam ya ce amma da an ce gashi an samu dan wani kuskure ko ko wani mummunan labari yanzu nan mutane sun fi rawar jiki su dinga kokarin yaɗa shi shi kuma Allah baya son wannan abin saboda me saboda wato wannan abin da Allah yake gaya mana cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi al-fahisha haƙiƙa waɗanda suke son su ga abin da yake na labari mummuna ya yado. ya yadu fil ladina amanu a cikin wadanda suka bada gaskiya da Allah lahum azabun alimun azaba mai radadi ta tabbata a gare su fit duniya wal akhira a cikin duniya da kuma lahira baki ɗaya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya san komai amma ku ba ku san komai ba wannan ɗabi'a da mutane suke yi ba ta da kyau ya kamata a daina ta ya kamata musulmi mu ladabtu mu wa'azantu da wannan wa'azin da Allah ya yake mana cewa ubangiji yana cewa lalle masu son ga cewa mummunan labari yana yaduwa tsakanin muminai to Allah ya ce Allah ya tsine musu albarka Allah baya son wannan abu dan haka jama'a mu kula dan Allah dan annabi ba kowane labari zamu dinga yadawa ba ba kowane labari mai makaki mara daɗi na ɓatanci zamu dinga yadawa ba ya kamata mutum idan zai yaɗa labari ya yi tunanin tukunna wannan labarin wani irin alkhairi ne a cikinsa sannan idan ya saki labarin nan wani alkhairi zai haifar tsakanin musulmi shin alkhairi zai haifar ko ku shari zai haifar idan ma aka ce labarin nan na wani al'aurar wani ne ko wani ne wani wani kuskure abin da bai kamata ba to ai abin da ya kamata a matsayinka na musulmi sai ka koma ka dubi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah dukkan mutumin da ya sata dan uwansa musulmi Allah zai masa tsara a duniya da lahira saboda haka idan ma dan uwanka musulmi ya wani tuntube ko kuma dan uwanka musulmi ya wani kuskure to ba burgewa ne ke saurin yaɗa wannan labari ba in dai ba alkhairi ba ne ya kamata musulmi ya fahimci wannan domin akwai waɗanda ma suke ɗaukan cewa ah, ah, wata ka'ida ma ta shaɗanci suke ɗauka bad news is good good news is bad to wannan kuskure ne a ce mummunan labari shine mai kyau kyakkyawan labari shi ne mara kyau wannan ba daidai bane wani al'ada ce ta yahudawa al'ada ce ta yahudawa ka ce mummunan labari shi ne mai kyau labarin da za ka zo da shi na sharri na batanci na yarfe ka ce shi ne mai kyau saboda zai fi jan hankalin mutane kuma abin da yake labari kyakkyawa ya zama ce shi ne mara kyau wannan ba al'ada ce ta musulunci ba don haka yan uwa ya kamata mu kiyaye musamman yanzu da allah ya kama a cikin lokacin nan na abin da ake cewa media kowa ya samu dama yanzu mutum sai ya zauna a ɗakinsa da ya shirya abin da yake so shirya kawai sai ya watsa sai ya saki ko mai kyau ne ko mara kyau ne to dan allah a dinga tantancewa duk labarin da zai kawo ya matsi tsakanin al'umma labarin da zai kawo hautsini da rashin fahimtar juna ya bada tsakanin al'umma dan allah a daina yaɗa shi idan ka kulle ɗakin ka za ka saki labari ta midiya za ka yi abin da kake so ka jefa labarin da ka ga ya kamata ka sake shi ko mai kyau ne kuma da kyau ne in ka kulle kofa a ɗaki ka saki labarin nan kana ganin ba mai ganin ka to ka sani Allah yana kallon ka ba za ka yi wa Allah wayo ba ba za ka yi wa Allah dabara ba saboda haka in ka kuskura ka zama mai sakin miyagun labarai wanda za su dinga haifar da sharri da batanci tsakanin al'umma to Allah yana ganin ka sannan ba zai kyale ka ba sannan kana daga cikin waɗanda Allah yake cewa masu wannan Allah ya tsine musu albarka da haka yan uwa dan Allah mu kiyaye ko da a harkar media ne ko a tsakanin yan uwa ne duk labarin da muka san ba za mu haifar da alkhairi ta kansa ba to kana mu dinga sakin sa da fatan Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da muke ji da abin da muke faɗa ya samu daga cikin waɗanda suke neman albarka ma'abota albarka irin waɗannan bayanai irin waɗannan wato tambihohi suna nuna mana irin girman magabata a gurin Allah suna kuma nuna mana irin hanyar da abin da za ka yi ka sami yadda Allah da abin da za ka yi ka sami cikas tsakaninka da Ubangiji kuma abu mara daɗi irin wannan shi ne duk sanda mutum yake kan kuskure idan ma ya yi da bai sani ba idan Allah ya kawo dama irin wannan aka faɗa masa cewa abin nan fa ga matsayinsa abin nan fa ba shi da kyau abin nan fa Allah baya munna da shi abin nan Allah baya san sa ga hukuncin masu yinsa a gurin Allah to idan ka ji wannan abin fa Allah ya yanke hanzarinka saboda ka duk sanda ka taka wannan abin kai to kana nan Allah ya rubuta wannan abin a cikin fayil ɗinka zai ce bawa na wane ai abin nan da ka aikata lokaci kaza ka sani fa an taɓa yi maka wa'azi ka ji a nuna maka haɗarin abin da illarsa da hukuncinsa da kuma hukunci na in ji Allah hukuncin da ne kan wannan abu an gaya maka kaji ka fahimta ka sani amma ka taka saboda haka shi ku Allah subhanahu wataala idan ya yanke hanzarin mutum in baka sani ba Allah ya kawo hanyar da ya sanar da kai ka sani to in ka taka wannan abin to kuma ba zai maka afuwa ba zai danke ka da abin da ka aikata don ya zama kamar ganganci ne tsakaninka da muhalici don haka jama'a da Allah mai ta kokari ba dinga kiyayewa duka abin da zai zama alkhairi ya kawo haɗin kai ya kawo ƙaunar juna ya kawo fahimtar juna tsakaninmu shi ne abin da za mu dinga mai da hankali a kansa duk abin da zai kawo saɓani tsakanin al'umma don allah mu nisance shi